أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 hukuncin da Allah ya yi banu Isra'il za su samu kansu cikin imuwa na shekaru arba'in babu wurin tabbata ba su da gari kuma ba su da damar isa wani gari wannan ita ce rayuwa ta imuwa wacce banu Isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta musu akwai wata ni'ima guda da Allah maɗaukaki yake son ya tunatar da bani Isra'il a kanta. Wannan ni'imar ya yi musu ne a cikin zamanin da suke limuwa a waɗancan shekaru, wato shekaru arba'in da Allah maɗaukaki ya hukunta musu. Domin karanta a baya labarin da ya taho cikin tafsirin ibn jarir al-tabari jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an hadisi na 831 har zuwa hadisi na 835 a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya hukunta dimuwa da wani Isra'il ya haramta musu zama a wani gari guda saboda saƙo da suka yi da jin haka bani isra'il suka tambayi annabi musa suka ce mana akul to ga shi allah ya hukunta mana cewa za mu samu shekaru arba'in ba tare da mun tabbata a wani gari guda ba to shi. a cikin wannan zamani me za mu ci tunda babu hali mu zauna a wani gari bare mai noma فقال سي النبي موسى إن الله سيأتيكم بما تأكلون الله زي كاو مكو أبين دزاكتي تند أما شي حكم تيمم أفنكم أفنكو فقام ينزل عليهم المنة sai Allah yana saukar musu da almanna wato shi ne abincinsu ƙalu suka ce wa halbuddin lillahamin shin ba kawa za mu iya samun naman da za mu ci da babu halin kiwo kala sai ya ce fa inna allaha yatikum bihi shi ma naman da kuke bukata Allah zai kawo muku fa kanat ar-rihu da bisarra sai iska tana kawo musu tsuntsayen salwa su kama tsuntsayen nan wato shi ne naman su kalu suka ce famanan basu to me za mu saka sutura kayan sawa fa ina za mu samu kala sai annabi musa ya ce la wa khalaqu li ahadikum thawbun la wa li ahadikum wato babu wani daga cikin ku wanda kayansa zai tsufa arba'ina sanatan tsawon shekara arba'in shekaru arba'in din nan da za ku yi kayan ku ba za su tsoho ba bare har ku bukaci wasu ba su zauna sabbi kamar yadda kuka fa kalu sai banu isra'ila suka ce fa na nahtabi to ta kalma fa za mu samu kala sai ce ahadi yanqatu li ahadikum shis'un arba'ina sana dangane da takalma babu wani cikin ku wanda takalminsa ma zai tsinke a tsawon waɗannan shekaru arba'in igiyan takalmin ba ba zai tsinke ba bare ku nemi wato canjin wasu takalma قالوا بني إسرائيل سكت فإنه يولد فينا الأولاد أولاد صغار فإنه يولد فينا الأولاد صغار ذا أرك سامو أنا هو يارا كنانا فما نكسوهم wani kaya za mu saka musu ƙala sai ya ce kayan da kuke da shi ku yi amfani da shi wajen sa ma ku. idan an haife su a saubu sabiru ya shibbu ma'ahu kayan da aka sa ma jariri lokacin yana ƙarami to wannan jaririn in yana girma zai rika girma da wannan kayan. ƙalu suka ce famalu busur to ya batun fitila fa da me za mu rika ganin hanya tagshanar zulmatu duhu zai rika lullube mu فضرب لهم عمودا من نور في وسط أسكرهم wato sai ya kafa musu wani ginshiki na haske a tsakiyar inda suka yi sansani a ba a kullahu wanda wannan ginshiki ya haska baki ɗaya sansanin nasu ta ko'ina don haka ba su buƙatar fitila ko toci cewa suka ce annabi Musa alaihi salam azzillu to da rana ya batun inuwa fa saboda zafin rana qala sai ya ce musu yudillukum al-gamam ga jimare shi zai muku inuwa wanda mun karanta wannan a baya hadisin yana cikin al-musannaf na farko shafi na 198 sai suka ce fannin aina manal ma'u ta ina kuma za mu samu ruwa ruwan shafa kala sai annabi Musa ya ce ya tikun bihillah shi ma ruwan sha Allah zai kawo muku kalu sai suka ce famin aina ta ina za a kawo ruwa gashi muna cikin hamada rairayi ko ina yana bushe illa an yi kurja lana min alhajar sai dai fa in zai fitar da ruwan daga dutse ne ko kaga tambayar da duk suke tambaya ce ta tuhuma yiwuwa ka samu wata al'umma wadda ta bijiro na Allah irin bani Isra'il suka ce to sai dai fa idan ruwa Allah ya fitar da shi daga dutse ne don kuwa nan duka babu rafi ko ina ka duba rairayi ne Kasa ce a mace sa'ala Musa rabbahu sai annabi Musa ya roki ubangijinsa to ya Allah sun ce babu ruwa ramurwa wannan ita ce ni'ima ta tara wadda Allah madaukake yake kanatar da bani Isra'ila kanta Allah ya ce mana wa idan tasqa Musa li qaumihi tasqa Musa li qaumihi fa qul bi asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله تبارك وتعالى يبين منا wannan ni'imar ta tara wadda yake tunatar da bani Isra'ila a kanta. Wa idis tasqa Musa li qaumihi kuma ku lokacin da Musa ya nemi a shawar da al'ummarsa wa idis tasqa Musa liqaumihi lokacin da Annabi Musa alaihi salam yana shayarwa ga 'yan uwansa wato Balo Isra'il ya ta mu cewa mu ba shi ruwa banu Isra'ila sun buƙaci ruwa fa qulna durib bi asaka hajar sai muka ce ka doki dutse da sandarka kaga Allah ya amshi addu'an Annabi Musa ya roki Allah ya ba su ruwa sai Allah baraka wa ta'ala ya ce masa ya doki dutse ya bugi dutse in ya bugi dutse ruwan zai samu fajarat فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا wato sai maɓuɓɓuga guda goma sha biyu suka tsage daga jikin wannan dutse in fajarat min husnata asharata aina maɓuɓɓuga idanun ruwa goma sha biyu suka tsage daga jikin wannan dutse qad alima kullu unasin mashabahum Allah tabaraka wa ta'ala ce hakika kowace jama'a dukkan mutanen kowa ya san mashayarsa sai muka ce ku ne washrabu ku ci wato abincin da muka saukar muku kuma ku sha ruwan da muka ba ku min rizqillahi wanda baki ɗaya waɗannan arziki ne na Allah ba naku ba babu wani daga cikin abubuwan nan wanda ya zama ku ne kuka jawo makawunan ku ma'ana ba ku kuka nuna abincin da muke ba ku ba ba ku kuka kiwaci tsuntsaye da muke kawo muku ba a sanwa sannan ruwan da kuke sha ma ba ku kuka nema ba ma'ana ba ku kuka tona ba mu muka ba ku ba haka baki da abincin da Allah yake ba su a waɗannan shekaru arba'in arziki ne na Allah wala ta fil ardi mufsidin kada ku yi fitsara cikin ƙasa kuna masu ɓarra. ku duba tafsirin al-Imam ya ce wala ta'saw manasa shiddatul ifsadi tsananin barna wato fitsara kada ku yi fitsara a cikin duniya ku dinga ɓarna. in ka duba balagatul qur'an mujallal na farko shafi na ashirin littafin bahjat ash ya yace kamo ifnata wa kabila ba banu isra'ila kabilu goma sha biyu ne fajara li kullin minha jadwalun na'im kowace zuriya kowace kabila sai aka samu mabubbugan ruwa da ya fito domin ta ita kadai yaquduna minhu hajatahum suna samun buƙatar su daga jikin wannan ruwa su biya su wa la yusharikuhum fihi ghayruhum wani baya tarayya da su kabila goma sha biyu ce kowace kabila Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta idon ruwa guda daga jikin wannan dutsen kaga kenan kowace kabila ta ke da nata ruwa wata kabila ba ta shigar ma wata kabila ta sashen idan ruwanta amma ya musu ni'ima ya ba su ruwa kuma ruwan nan ba su a cikin tsari yadda ba za a samu rububi ba ko cinkofin jama'a bare har wani cutar da wani sai aka raba ruwan adadin yawan kabilu na banu isra'il zuriya goma sha biyu su ake kira al-asbab والسبط هو الفريق من من اليهود يهوداوة وتساشي قبيلة قدا سنة كرنسا السبط بلارتشي كما أنا كوا قبيلة ويقال اليهود أسباط وأصل اللغة أصل كلمة السبط بكسر السين وغير كسر السين asibutu ma'anarsa waladul walad shine jika abin da yasa aka kira su asbab jikoki saboda zuriyar annabi yaqub ne annabi yaqub alaihi salam ya bar ya'ya goma sha biyu ya'ya goma sha biyu din nan su ne suka yi ta hayayyafa to waɗannan ya'ya goma sha biyu su suka samar da kabila goma sha biyu na banu isra'il da haka yasa ake su al-asbab irin wannan sabo cikin suratul a'raf aya ta 160 Allah tabaraka wa ta'ala yake wa auhayna ila Musa idistasqa wa auhayna ila Musa idistasqahu qawluhu an idrib bi asaka al-hajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس يشربهم وظللنا عليهم الجمال وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما يقول كما بيتي في سورة البقرة وبأن مدعو فيك تشاوى إذ استسقى موسى لقومه a suratul araf Allah ta ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa lokacin da Annabi Musa ya roki Allah ya Allah ka ba wa Isra'ila ruwan da za su sha a cikin wannan wa'adi na shekaru arba'in. wa auhayna ila Musa kuma muka yi wahayi ga Musa alaihi salam idistasqahu qaumuhu a sa'ilin da jama'arsa ta nemi ya shayar da ita ruwa muka yi masa wahayi a nubarab bi asakal hajar cewa ka bugi dutse da sandarka hukumar ta اثنتا ta auna wato sai idanun ruwa goma sha biyu suka bubbugo wato suka tsage daga jikin wannan dutse qad alima kullu unasin mashrabahum haqiqa kowace jama'a dukkan mutanen kowa ya san mashayarsa kowace zuriya ta san inda za ta samu ruwanta don haka babu rigigi wa zallan nama kuma muka yi musu inuwa da gajimare da rana gajimare ke musu inuwa ya kare da zafin rana wa an zanna alaihim manna wasalwa kuma muka saukar musu da abinci manna da kuma tsuntsayen salwa sai muka ce ku kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadaban abin da muka arzuta ku wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce ba su cuce mu ba mutunci da suke yi su ne kawai suka cuta shi wannan dutse ya yake dutsen da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya umarci Allah Musa ya doke shi idan ya doke shi wannan dutse zai ɓuɓɓugar da ruwa idanun goma sha biyu adadin zuriyar bani isra'il ka duba anwar tanzil wa asrar tawil littafin nasiruddin al-baidawi wa rasuwa shekaru 634 da da suka wuce mujallar na farko shafi na 64 tafsirin baidawi Allah ya ji kansa yace fa qul nadrib bi asaka al-hajar Allah ne yace lokacin da ne Musa ya roƙe shi ya shawar da al'ummarsa ruwa a waɗannan shekaru na inuwa Allah ta baraka wa ta'ala shi ya ce faƙul na bar biya saƙal hajar sai muka ce ka doki dutse da sandarka al'imamin babawi ya ce alhajar ya zo da alifin lamun lil ahadi wannan yana gwada cewa wani dutse na na musamman da aka umarci annabi Musa ya buge shi in ya buge shi wannan dutsen zai bubbugar da ruwa idanu goma sha biyu adadin zuriyar mun Isra'ila sai ce alama ruwa to akwai labari da aka samu annahu kana hajaran turiyan wato ba kowane irin dutse bane wani dutse ne na musamman wanda annabi Musa ya ɗauko shi daga kan dutsen tsoro hamalahu ma'ahu ya ɗauki wannan dutse tare da shi wa kanat tanbu'u min kulli wajhin thalatha ayn dutse yana da kusurwa hudu wato yana da siffa na sukura kowane gefe kowace kusurwa idanun ruwa guda uku suke bubbuga tasiru kullu aynin fi jadwalin ila sidqin wato kowace maɓuɓɓuga tana fitar da ruwa ruwan yana gangarawa a lambatu har ya isa inda kabila guda take daga cikin kabilu goma sha biyu ɗin nan na banu isra'ila al'imamu babawi cewa kano sita ne a alfin mutane dubu ɗari shida ne wasatun mu'askar sannan faɗin sansaninsu wurin da suka yi sansani gurin da suka faru faɗin jama'a isma ashar wato tafiyar mil goma saboda yawansu mutum dubu ɗari shida sai ce to wannan shine bayanin da aka samu game da labarai cewa eh, wannan dutsen dutsen wani musamman abin da ya sa ku malamai suka faɗi haka saboda kalmar ta zo da alifin lamun mul'adi kamar ana gwada cewa wannan wani dutse ne na musamman ba kowane irin dutse ne Allah ya umarci Allah Musa ya buge shi ba sun an hajaran ko ko yadda wani labari ya kawo aka ce an wani dutse ne shi wannan dutsen ba daga kan dutsen tsohon annabi Musa ya ɗauko shi ba a. وبقيت آدم من الجنة معه النبي آدم لوكتين da Allah ya tashi saukar da shi daga gidan aljanna da Allah ya saukar da shi a wannan duniya an saukar da shi tare da wannan dutsen wannan dutse da haka ba dutse ne na duniyar nan ba wato ana nufin kenan dutse ne daga gidan aljanna a sa'ilin da Allah ya sauka da annabi wannan duniya sai ya taho da wannan dutsen to idan annabin Allah ya zo mutuwa sai ya bar shi da magadafa dutsen ya fada cikin gadon wani annabi haka nan da dutsen yake ta intikali yana kaura daga hannun wannan annabi zuwa ga wancan annabi wa waqa ila shu'aib alaihi salam har ya faɗa hannun annabi shu'aib amincin Allah ya tabbata da shi الله لموسى مع lokacin da ده النبي شعيب يهدر عن النبي موسى sai annabi shu'abu ya bashi wannan dutsen tare da wannan sandan na annabi Musa don haka duka biyu din nan wato suna hannu annabi shu'aib alaihi salam don haka wannan dutse asalinsa daga gidan aljannan ne kawo labari na biyu kenan al-imam Bukhari ya ba da wannan labari a cikin littafinsa أنوار التنزيل وأسرار التأويل مجلد na farko shafi na 164 karkashin fassara wannan aya a wani labarin kuma aka ce lan ya'muruhu bi an yadrib hajaran bi ainihi wata malamai suka ce a Allah bai umarci Annabi Musa ya bugi wani dutse da aka ayyana ba wato lokacin da Annabi Musa ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka shayar da al'umma ta ruwa sai Allah ya ce masa ka bude dutse to sai kuma gari Isra'ila suka ce kai idan Allah Musa zai rika dukan dutse kafin mu samu ruwa kaifa bina lau afdalna ila ardi Allah ta fihi ina kuma da cewa mun tafi wata kasa tun da dinuwa muke yi <clears throat> ba na gani a wuri guda yana tashi ne daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa Allah ya yi hukunci a kan matsayin shekara arba'in to idan aka ce alai Musa shi zai rika dukan dutse kafin mu samu ruwa ina kuma ga cewa in mun isa ta kasar da babu dutse a gurin kaga kenan za mu mutu da kishi hoton da sun saba ma abin da Allah ya umarce su da shi shi Allah ta baraka wata ala ya ayyana musu dutse wanda za su rika kayansa da inda suka tafi suna bukatar ruwa annabi Musa ya daka wa kana yadribuhu bi asahu idan nazala annabi Musa sai ya dauki wannan dutse da sandarsa idan an sauka a wani sansani fa in fajiru dutsen ya tsage idanu goma sha biyu su bubbugo da ruwa kowace kabila ta ɗibi nata wa yadribuhu biha idan hala lokacin da za a tashi kuma daga wannan zango annabi Musa ya sake dukan wannan dutse basa sai dutsen wato sai ruwan ya bushe da ma'ana ruwan sai ya dauke kaga kenan wasa yana dukan dutsen idan yana bukatar ruwa ya bubbugo kuma idan yana son ruwan ya tsaya sai ya sake dukan wannan dutse to ba ana yin haka din kuma saboda mutane tsageru ne fakali sai suka ce a ana aiki yau da kullum ana yasa in faƙa da musa a sahu ya kuke Ya ya kawai gari kuma annabi Musa sanda shi ta tafa hmm? mutum ya kashe ko ya sai mata da kishi ko da haka ya kamata a san matsayi fa Allah ilayhi sai Allah ya masa wahayi yace la la la taqra fajra kada ka sake kwankwasar wannan dutse kar ka sake dukansa tunda sun ce suna tsoro in ka rasa wannan sanda taka za su mutu da kishi to ka daina ya dukan dutsen wa ya yuti'uka ka yi magana da dutsen kawai in kana bukatar ruwa dutsen zai amsa da bukatar ka la Allah huwa ne da fatan wannan zama ishara gare su ko sa lura kaga duk abin da suke so duk Allah na musu babu al'ummar da ta samu gata irin al'umma ta bani Isra'il sannan kuma kowane lokaci Allah ya musu ni'ima butunci suke masa wakila kuma wata riwayar aka ce kana al-hajar nurhan wa kana zira'in fi zira'in wato asali wannan dutsen dutse ne wanda aka yi shi da tile kamar tile da ka sani wa kana zira'in fi zira'in sannan girmansa kamar zira'i ɗaya ne ta faɗinsa zira'i guda ta tsawonsa sa. ka siffar kwaya kusur wa hudu wal asa sannan sandar annabi Musa bai asharatu azru'in zira'i goma sha biyu ne ala tuli Musa alaihi salam tsawon annabi Musa kenan ita ma sandar aka ce daga gidan aljanna take kamar yadda kuka ji wanda annabi Shu'aib ya danka annabi Musa alaihi salam ولها شعبتان تتقدان في الظلمة سندان وتتنبأ كل biyu. wanda in ya yi kowace kowane kunne wato sai ya zama hotuna yana haska mai annabi Musa a cikin duhu kamar jami'ar bayan har yanzu kan imamu tabari labarin na ɗari takwas da saba'in da shida ya jingina hadisi ga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas an jingina wasu daga cikin waɗannan maganganu da muka faɗa gare shi cewa shi ya faɗe su wata taba eh, wato eh, yadda suka fafara shi annabi Musa lokacin da yake tare da su bani Isra'il a labarin Abdullah bin Abbas yace la yartahulu lil muqala illa wajadu zalika al-hajar ma'ahu bisa sa'ilin da annabi Musa ya tashi tare da bani Isra'il suka yi kaura daga wani waje zuwa wani waje to suna tahowa za su sami wannan dutsen wato yana gurin بالمقام الذي كان به معه في المنزل الأول kaga wannan ruwaya kuma ta gwada cewa ba ɗaukar dutsen na suke ba inda duk suka taho za su samu dutsen na ajiye iyaka suna na buƙatar ruwa annabi Musa alaihi salam ya dauki wannan dutsen dutsen ya bubbugar da idanu goma sha biyu adadin kowace ƙabila a littafin ibn abi hatim labari na ɗari shida da biyar ya dangane labarin nan da ga Jehova an tambaye shi da Allah ya ce kad alama kullu unasin mashrabahum kowace al'umma ta san mashawarta kana sai shi wannan malami ya ce kana Musa ya da'ul hajara abin da ke faruwa shine annabi Musa idan suna bukatar ruwa sai ya aje dutse din wato sai ya sa a kawo wannan dutse a aje shi wani guda ويقوم من كل سبط رجل daga kowace kabila na bani isra'il sai a buƙaci mutum ɗaya ya tashi wanda zai wakilce su wa yadribu musa hajara kafin nan annabi musa sai ya dauki wannan dutsen da sandarsa fa in fajir min hukmata ashara sai idanun ruwa goma sha biyu su ɓuɓɓugo daga jikin wannan dutse to dama ga mutane goma sha suna tsaye waɗanda suke wakiltar ƙabilu goma sha biyu na bani isra'il ya ce kawai ta buhu min kulli amin a marajulin kowane idan ruwa kenan sai gangara ta sashi inda mutum guda yake tsaye kawai da uzalika rajulu bisulikihi ila tilka shi wannan mutumin sai ya kirawo kabilarsa ya ce to kuma ga inda za mu ruwa wato ashe duk sa'ilin da annabi Musa zai fito wannan dutse sai an samu wakilan kabilu goma sha biyu ɗin suna tattare. saboda kowane mutum ya wakilci al'ummarsa idan idan ruwa ya ɗuɗɗugo to jama'arsa za su zo su ɗebi ruwan kaɗaice yake tsaye a tafsirin ibn kasuwar aya da take suratul bakara wato ita wannan aya ta 60 da nake fassaranta ka kuma mujallal na farko shafi na 101 yace kila huwa al-hajar alladhi wudi alayhi wa ba'a alayhi thawbahu fi muttasala kada an samu riwayoyi da dama game da asali shi wannan dutse daga ina yake kuma yaya siffarsa yaya sa? kuma yaya siffar dukansa da annabi Musa yake yi yaya kuma siffar kubbugar ruwan wasu sun bayyana wato siffofin irin yadda suka same shi tana labarai a cikin littattafai na tafsirai na gabata irin tafsirin ibn abi hatim da kuma tafsirin imam tabari ibn kasir ya ce to akwai waɗanda ma suke cewa wannan dutsen wani dutse ne wanda annabi musa ya aje kayansa a kai lokacin da ya tafi wata inda Allah labarin a suratul ahzab aya ta 69 da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكن إيماني وتولى المدنة wajiban ka ne da mu musulman al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kalladina abu Musa kada ku zama irin mutanen can da suka cutar da annabi Musa alaihi salam ko kada ku cuci annabi Muhammad kada ku cuci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda bani Isra'il suka cutar da annabi Musa annabi su sun cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga sharrin da suke masa magana ta sharri da suke yi suna jingina ta ga Annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke shi ya karkade shi ya kubutar da shi daga wannan sharri wa kana inda Allah wajiha kuma Annabi Musa ya kasance mai daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayatu suratul ahzab نص مفسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم da kansa manzon Allah ya ayan da kansa hadisi ne na Bukhari hadisi na 278 da kuma na dubu uku da ɗari hudu da hudu da dubu hudu da ɗari bakwai da tisɗin da tara da kuma littafin imam tarmizi hadisi na dubu uku da ɗari biyu da ashirin da ɗaya hadisin abu hurera da anas bin malik da kuma abdullah bin abbas Allah shi kara musu yarda yanzu ya fassara ayan da kansa inda Allah ya ce mu kada mu cuci Annabi Muhammad kamar wanda bani Isra'ila suka cutar da Annabi Musa yaya bani Isra'ila suka cutar da Annabi Musa sai Annabi Muhammad ya ce inna Musa kana rajulan hayyan sattiyan. Annabi Musa ya kasance mutum ne mai kunya mai son ya rufe jikinsa mai suturta jikinsa ko ina da ina wato mutum ne mai tsananin kunya sai ne da Allah ya ce la jirgin shi'un ba a ganin wani abu na jikinsa ba za ka taɓa ganin fatar jikin yin Musa ba saboda tsananin kunyarsa yana rufe ko ina la jirgin shi'un ba ne al'aurarsa kurin ba duk sashen jikinsa yana rufe ko'ina In ne na da minhu sai dai kamar fuska da tafukan hannaye abin da zama ba mu kawo dole ya bayyana istihya'an minhu manzo Allah yace saboda tsananin kunya ta Annabi Musa to saboda haka da Annabi Musa yake yi fa azahu man azahu min bani Isra'il daga cikin kabilar bani Isra'il ta ta samu da suka cutar da shi suka yi ta yi suna aibanta shi wa kalu suna cewa ma yastatiru ba ma yastatiru hada sitara illa min aibin bijildi ba dalilin da zai sa annabi Musa ya dinga rufe jikinsa haka ba bane wani gefe na fatar jikinsa na a gani face abin da yasa yake haka ta ko wani aibu tare da fatar jikinsa duk yadda aka yi duk yadda aka yi Musa yana tare da wata illa a jikinsa saboda ba sa kiransa annabin Allah ko mai ga Allah ma yastatiru hadha sitra illa min awfin bi jildihi illa barasu illa da yana da kirci yana a fatar jikinsa wa illa ajratin yana da ciwon haimiya mara nan mutum su girma saboda haka yasa yake rufe jikinsa ba ya son kowa ya gani dole akwai ɗayan biyu ka duba tsara irin ta bani Isra'il annabi Allah ko suke kokarin cutarwa shi yasa Allah ta wa ta'ala ya ce cutar da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da su suka yi yanzu Allah ya ce wa inna Allah arada an yubarri'ahu mimma qalu Allah ya yi muku babban rantar da annabi Musa daga inuwar da suke banganta masa yana so ya kare shi ya bayyana gaskiyar abin ya gwada musu cewa sa kalau abin da yasa kawai yake rufe jikinsa wato saboda kunya ne wa inna Musa kana wa man wahdahu sai manzon Allah ya ce ana ne wata rana sai annabi Musa ya kebe shi kadai zai wanka izarahu ala hajarin ya ɗora kayan kayansa bayan ya tuɓe ya ɗora a kan wani dutse sun murka sama sannan ya wanka falan ne da lokacin da ya gama wanka aqbala ya thiyabihi sai ya tunkari kayansa ya doshi kayansa li aqulaha don ya ɗauka wa inna al-hajara abada thawbihi na ga Allah ya dutse sai ya ruga a guje da kayan annabi Musa alaihi salam a'a tsawa ina فقال wa akhadha Musa asahu manzo Allah ya ce Allah Musa sai ya gari sandansa bai bar sandan ba wa talaba al-hajara ya nemi dutse ya bi shi a guje kayya kayya ina dutse ya ki tsawa dutse ba shi da kafa abin da ya faru hukunci ne na Allah yana ta tafiya da kayan annabi Musa a kansa فجعل يقول سأله موسى cewa saubi wa hajar saubi wa hajar kaya na tutse tsawon ɗauka ina gudu za ka yi tafi da ka ta an ɗauki kaya na ina dutse da ta gudu hatta ta ha ila mana indin bani isra'il har da ya karasa ga wata jama'a na bari isra'il fara'auhu ulwana suka gan shi tsirara in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gan shi ahsanu ma khalaqanna mafi kyawun halittar da wato Allah baraka wa ta'ala yi yana babu dan adam da yake da kyan halitta irin shi daga cikin ku sun gan shi da kyakkyawar halitta mai Allah ya ce wa abra'ahu mimma yaqulun kaga Allah ta tabaraka wa ta'ala ya barantar da Annabi Musa daga abinda suke hada sai suka ce wallahi na bi Musa mun ba su wallahi ashe dai Musa ba ya ta damuwa tare da shi duk abin da yake gaba ɗaya shi su nuna lafiyar sa kalau a kwanan hajar dutse kuma sai ya dakata ba a kama sai gaba a nan Musa ya ɗauki kayansa kana bisa hu ya ɗauki kaya aje sanda ya ɗauki kaya ya saka sai da ya gama sawa ya zari sandansa wa tafika bil hajar darban ya dinga sharba da dutsen nan duka asahu tun da har ya iya gudu ta zai ji in an dake shi ya dinga dukansa abu hurera ya ce kawai lahi na rantsa la inna bil na la daban nan athar darbihi sai da wannan dutse ya kumbura saboda alamar buguna mai musa kuma ga muhawa na nuna asir a muhawa sai da shafi na talatin da hudu ya ce abin da ake cewa nadab wato asar jirhi idan lam yartafi an amil jaddi a daki abu kaga shatar bugu alamar bugu to wannan shi ake kira da annaba fa shubbiha bihi atharu darbi fi hajari sai aka kamanta wato alamar bugu annabi Musa da yana wannan dutsen wannan hikima ce ta Allah ta tabaraka wa ta'ala ba wai ana gwada cewa dutsen wata halitta ce ta daban da ya saba halitta da dutse yake talata ne arba ne khamsa aka samu dutse da ya samu alamar bugu hudu ko uku ko biyar fa qala qawluhu shine dalilin da yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina abaw musa ya ku da suka kuka yi imani kada ku kasance kamar waɗancan mutane da suka cutar da annabi Musa fa'ahu Allah na qalu sai Allah ya barrantar da annabi Musa daga abin da suka faɗa Allah ya wanke annabi Musa hadisi yana sahih Muslim hadisi na 336 Ibn Hajar yace wallazi yadhharu abin da ke bayyana wannan labari anna wajha dalala minhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصة من قال أبا من أن باوا غداوي duka hadisansu suna cikin sahihul bukhari annabi ya bada labarin annabi musa ya yi wanka tsirara ya kuma bada labarin wato annabi labarinsa shi kuma yana bukhari 279 yanzu Allah ya bada labari cewa shi ma annabi ayyub ya yi wanka tsirara ibn hajar yace to da annabi ya kawo labaran ne guda biyu ga labarin annabi Musa ga kuma labarin annabi ayyub wa lam yata'aqqab shay'an minhuma sannan ta Allah bai ta'aqibi ga waɗannan labarai guda biyu ba li shar'ina wannan sai ya nuna cewa. abin da suka yi din nan ya dace da shari'ar mu biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da har yanzu Allah ya bada labari ga annabi Musa ya wanka tsirara annabi Ayyub shi ma ya wanka tsirara kuma lokacin da manzon Allah ya bada labari bai yi sharha ba bai yi ta'aliki ba don haka yana gwada cewa abin da suka yi ya dace da shari'ar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. don haka daidai ne mutum musulmi ya yi wanka kirara da ya dace da sunnar annabi Musa da kuma sunnar annabi Ayyub wa ya ba da labarin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da annabi Muhammad shi ba da wannan labari kaga yana tabbatar da wannan shari'a ta su kenan wa illa yace in ba da haka ba فلو كان فيهما شيء غير موافق bayyana da a ce a cikin wadannan labarai akwai wani abu da bai dace da sunnarsa ba ga manzon Allah ya tun da to ya tabbata kenan a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daidai ne mutum ya tuba lokacin da zai wanka kuma sannan kunya alama ce wato da take gwada imani kamar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar mana الحياء شعبة من الإيمان kunya ريش guda ne daga cikin rasa na imani. kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi Musa yace annabi Musa mutum ne hayyuwan satira mutum ne mai tsananin kunya ko mai son ya suturta jikinsa a so waɗannan abubuwa guda biyu duk ana son musulmi a ko'ina yake ya yi koyi da annabi Musa a kansu da kunya sannan kuma da suturta dukkan jiki bare kuma يا تبتا سنة أمام محمد صلى الله عليه وسلم وشا حديثي سكا تبتا لنا حديثي نفر قوانا صحيح سنن أبي داود حديثي لا تبو قدر قول بصحيح الجاني حديثي لا تبو قدر بكو رحشن يا إرواء القلون حديثي لا تبو قدر قدر دبوار حديثي وعلا بن وعلا بن يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز manzon Allah wata rana ya hangi wani mutum yana wanka a fili a daji a fili sararin subhana babu komai kewaye da shi ya tuɓe sintur ila izarin ba komai a jikinsa kuma a fili ko wancan labari na annabi Musa yana tabbatar mana shi annabi Musa ya keɓance kamar yadda annabi ya ba da labarin ya ce wa inna Musa kala yawman wata rana annabi Musa ya keɓe yana wanka a da ana son musulmi in zai yi wanka ya keɓe kada ya wanka a idanun jama'a shi ne zan Allah ranar sai ya hangi wani mutum tsirara yana wanka a fili a wata ruwaya ma aka ce fi su hulidarihi a tsakiyar gidansa ne tsakiyar gidansa fasa'idar mimbara da ganin haka mai Allah sai ya tafi masallaci ya hau mimbari idan ya yana hannun da to zai yi hudu ba zai yi jawabi ga jama'a zai sanar da su wani abu wanda Allah ya hukunta fa hamidallah ya haba ya ce sai manzon Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi kuma qala sai sai manzon Allah ya ce masa habbai inna Allah azza wa jalla hayyun sitirun lalle Allah mabuwayi ne daukaka ne kunya ne kuma mai sutura ne mace ta ga al'auran mijinta ko miji ya ga al'auran matarsa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar mana halal ne don manzon Allah yake ihfab awrataka illa min zawjatika ka tsare al'aurarka sai dai ga matarka aw ma malakat yaminuka ko baiwarka qala sai muawiya yace ya ya rasulullah naji wannan idza kana ba abu fi ba idan jama'a suka zama suna wato gwamutse juna na tare da juna yaya kenan ya rasulullah qala sai manzo Allah ce in istafata Allah yarayannaha ahadun fala ha in dai zaka iya kada wani ya ga al'aurarka to karka yadda wani dan adam ya ga al'aurarka gashi ya fassara masa abinda ya kamata game da al'aurarsa kada ka wani kada ka yarda wani ya ga al'aurarka sai matarka ko baiwarka to amma duk da haka akwai abin da yake so ya sani wani lokaci mutane kan haɗu wuri guda shin daidai ne kenan yana son bayani filla filla manzon Allah ya ce to abin da nake nufi in za ka iya matukar za ka iya ba zai gagare ka ba to kada wani ya ga al'auranka sai fa matarka sai ce ya rasulallah idan kana ahaduna khaliya to idan ɗayan mu ya kasance a keɓe shi kaɗai fa qala sai manzon Allah ya ce Allahu ahaqu an yastahya minhu minan nas to Allah shi yafi cancanta aji kun sa fiye da mutane ai wato abin ake nufi ba wai haram bane yi wanka tsirara abin da ake nufi shine matukar kana keɓe misali lokacin bacci kar ka kwanta tsirara sintir ba daidai ba ne ai Allah ya fi cancantar ka ji kusa fiye da kowa kenan in ba larura ba ba daidai ba ne mutum ya bayyana al'aurarsa lokacin da mutum zai kwanta ya kamata a ce akwai sutura tare da shi ya kwanta tsirara sai ga labarin gobara ta kama wani gida a unguwa ko wuta ta kama ɗakin kaga fitowa zai haka nan ko an yi ba yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas Allah ya fi cancantar a ji kunyarsa fiye da mutane Allah ya samu iya hadisi na uku wanda yana sahihu targhib hadisi na 2632 har zuwa 33 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya' kowane addini akwai halin da yake koyarwa mabiyansa in ji manzon Allah akwai wata ɗabi'a da ake samu kowane addini yana karantar da waɗanda suka rike wannan addinin sai ce to musulunci ɗabi'ar da yake karantar da musulmai ita ce kunya don haka duk mutumin da ya rasa kunya to kamar ya rasa addini Allah shi kare mu shi yasa ba daidai bane a siffanta mutum da rashin kunya domin da kunya da imani manzon Allah ya ce na jami'an lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kaddara kunya da imani su zama cikin wato addini sai ya hada su wuri guda ya daure manzon Allah ya ce dusa ilin da aka ɗauke ɗaya an ɗauke ɗaya in an ɗaga kunya to an ɗaga imani in an ɗauke imani to an ɗauke don haka yin aka ce wane ba shi da imani to kamar ana nufin wane ba shi da kunya in aka ce wani ba shi da kunya ana nufin wani ba shi da imani da kunya da imani haɗe suke wuri guda bai yiwuwa ka ɗauke ɗaya ka bar ɗaya dole sai dai ka ɗauke su baki ɗaya Allah shi kare mu hadisi na hudu yana cikin al'irwa hadisi na 2582 yana cikin kar alkalima tayyib hadisin Abdullahi bin Abbas Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ittaku baitan yuqalu lahu al-hammam ya ku musulmai ku kiyaye wani gida wani ɗaki da ake kiransa public toilet ko gidan wanka shi ne alhamam manzo Allah ya ce ku kiyaye ɗakin da ake kiransa ah, public toilet alhamam wurin kewayawa kalu suka ce ya rasulallah kar mu shiga kenan toilet public toilet wanda ake yin sa a cikin gari in mutum matsi ya same shi shiga kar mu shiga innahu yuzhibu darda ya rasulallah gidan wankan nan fa yana kawar mana da dauda mutum in ya tafi kasuwa yana iya zuwa ya wankansa ko kuma ya wanke wani abu wanda yake na datti a jikinsa wa yanfa'ul marid kuma yana amfanar da mara lafiya mutum na cikin tafiya a cikin gari atini ya same shi ko zawo ina zai tafi kaga kenan gidan wanka yana da amfani sai manzo Allah ya ce to shi kenan faman da khalahu falyastatir duk wanda zai shiga to ya tabbata ya kiyaye sutura kada ku yadda wani ya ga al'auran wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga musulunci ya karfafa mana al'amari na kunya da kuma sutura game da addinin musulunci wato karantarwar annabi Musa alaihi salam al-hafiz Abdul Haq a cikin littafinsa al-ahkam shafi na 623 ya ce asahhu isnadi hadithin fi hadha al-bab wannan hadisi da yayi magana game da hukuncin gidan wanka shine hadisin da isnadinsa yafi kyau dangane da wannan matsala. wato kenan halal ne musulmai su yi amfani su yi ta'ammuli da public toilet gidan wanka amma fa ga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kan duk wani wanda zai shiga ya kula da al'aurarsa don haka akwai hadari domin farko manzon Allah hanawa yi da sahabbai suka gaya masa bukatu da musulmai suke da shi eh, game da gidan wanka din shine sai manzon Allah ya ce to duk wanda zai shiga ya kula da sutura koma ga kissar annabi Musa alaihi salam in ka duba tafsirin ibn Kathir aya ta 60 wannan aya da muke fassara ta ya bada labari fa qala lahu jibril lokacin da annabi Musa ya tafi wanka ya cire kayansa ya dora kan wannan dutse dutse ya gudu har ya taho tsakiyar banu Isra'ila dutsen ya dakata a nan ya dauki kayansa ya saka ya dauki wannan dutsen yana gama duka sai ga mala'ika Jibril ya zo da mala'ika Jibril ya iso gurin sai ya ce masa irfa hazal hajar ka dauki wannan dutsen fa inna fihi qudra wannan dutse yana da wani yana da wato yana da wani iko na daban yana iya wani abu na musamman wani kafihi mu'jiza sannan kana da wata mu'jiza da za ta auku game da wannan dutse annabi musa sai ya ɗauki wannan dutse ɗin wanda in ka duba fathul qadir na imamu shaukani tafsirin al shaukani mujallar na farko shafi na 143 ya kawo labarin ibn atiyya ibn atiyya ya tabbatar da cewa ba khilafa annahu kana karan murabba'a babu ko shakka tsakanin malamai na tafsiri cewa dutsen da annabi Musa yake duka ya fitar da ruwa ga bazo Isra'il babu shakka dutse ne wanda yake da kusurwa hudu malaman tafsiri duk sun yi ittifaki akan haka takhruju min kulli jihatin thalathu uyun ta kowane sashi na wannan dutse kowace kusurwa mabubbuga uku ake samu na ruwa raba darabahu musa salatul uyun idan annabi musa ya dauki wannan dutse wato sai idanun ruwa din nan wato su bubbugar da ruwa wa idan stagnaw anil ma'i jaffat idan kuma sun wadatu da ruwan sai wato idanun ruwan su bushe haka nan tafsirul bahr muhit na Abu Hayyan yace kila wasu kuma suka ce kafa min karin bahar. wata riwayar kuma game da wannan dutse din har yanzu a tafsiri na Abu Hayyan tafsirin bahr al yace an ce annabi Musa ya samu wannan dutse ne wato min qaril bahar a cikin zurfin wannan kogi lokacin da ya taho zai tseratar da banu Isra'il da Allah tabaraka wa ala ya umarci shi ya dauki su wannan kogi kogi ya dare hanya ta samu annabi Musa yana tafiya sai ya ga wannan dutse don haka sai ya dauka mithlu ra'asir rajuli girmansa yana daidai kamar girman kan mutum lahu arba'atu awjihin amma yana da kusurwa hudu yanbu'u min kulli wajhin thalathatu a'yun ta kowace kusurwa idanun ruwa guda uku ke bubbuga kulli sibtin an tas kulli sibtin minhu tasilu fi jadwalin ilayhi kowane wato zuri da cikin zuriyoyin bani isra'il kabilu goma sha biyu din nan kowace zuriya tana da idan ruwa guda wanda lambatu ke gangara mata da shi kaga wannan wata riwaya ce ta daban cewa annabi Musa ya samu dutsen ne a cikin wannan kogi lokacin da Allah ya hallaka banu Isra'il don haka Dr. Muhammad Abu ah, Shahabat wanda ya rubuta littafin al-Isra'iliyya ta wani mawdu'a in ka duba littafin shafi na 186 ya ce waɗannan labarai da muka karanta baki ɗayansu cewa daga ina aka samu dutsen yaya siffan dutsen yake da sauransu min tazayyudati bani isra'il yana daga cikin ƙari na lodin da banu isra'ila suka yi walaysa fil qur'ani ba wata aya a qur'ani ma yadullu ala hadha allazi zakaruhu babu wata aya da take nuna abubuwan nan da faɗa game da siffan duwa dutsen nan da inda aka samo dutsen da babu wata aya cikin Qur'ani da ta tabbatar sannan ko babu wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuni akai fi wasfil hajari game da siffan wannan dutse ɗin hakan nan ma al Sabuni in ka duba safwatu tafasir littafinsa yace hakan mufassiru na akwalan kasira malaman tafsiri sun ba da labaran maganganu masu yawa game da asalin wannan dutse da siffansa da sauransu wanda a cikin tafsirin nasa ya ce ba zai ma kawo su ba ya kau da kai a kansu saboda kamar yadda shi wannan malami yake faɗa asalinsu labaran sun fito ne daga littafin banu isra'il nan babu asali daga qur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatan annabi Musa labari ya tabbata gare shi yi wanka dutse ya gudu da kayansa wannan hadisin ya tabbata a sahihul bukhari da muslim annabi ya fassara ayar suratu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya ta suratul ahzab da wannan hadisin amma cewa wannan dutsen mala'ika jibril ya umarci annabi da ya ɗauki dutsen dutsen zai zame masa mu'ujiza nan dutsen ke bugunsa ruwa ya bubbugo daga jikinsa ga banu Isra'il cewa mala'ika Jibril ya umarce shi da yin haka wannan shine bai tabbata a Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Al-Hasan al-Basri imamu tabi'in Allah ya ji kansa ka duba tafsirin ibnu Kasir a daidai wannan ayan yace lam ya amurhu Allah bai umarci annabi Musa an ya duriba hajaran bi ainihi cewa ya daki wani dutse wato ya ayyana masa ba in ji al-hasan al ya ce wani dutse da Allah ya ayyana ma annabi Musa cewa dutsen da zaka doka kafin ruwa ya samu ga banu Isra'il haka nan ka duba tafsirin al-baydawi mujallal na farko shafi na 64 yace al da ya taho muka yi masa wahayi a nudrib bi asakal hajar da aka ce al-hajar alifun lamun lil jinsi wannan alifin lamun din na jinsin dutse ne don haka kowane dutse annabi Musa ya doka ruwan nan zai fito ba wai an ayyana masa ga wani dutse ne na daban ba wa hadha azharu lil hujja yace to wannan yafi bayyana a matsayin hujja haka nan al-imamu zamakhshari a cikin tafsirin sa al-kashaf mujallal na farko shafi na 107 shi ma yace wannan a kaddara babu wani dutse na musamman da Allah ya ware ma annabi Musa akan cewa dutsen ne zai da kafin ruwa ya fito wannan shi yafi bayyana fi bayyana ikon Allah ta baraka wa ta'ala don haka waɗancan labarai wato ba su da tabbas illa abin da ya tabbata shine Allah ya umarci annabi Musa ya daki dutse kuma dutsen nan kowane iri haka na al-Imam Shaukani shi ma a littafin tafsirin sa mujalla na farko shafi na 143 ce alifun lamun da ya zo kalmar alhajar lil jinsi ana bayyana jinsin dutse ne don haka kowane dutse annabi Musa ya daka wannan ruwa zai fito wa hadha azharu lil hujja ce wa hadha azharu fil mu'jiza wa aqwa lil hujja wannan ya fi bayyana mu'jizar annabi Musa a ce ya daki kowane dutse ruwa ya fito akan a ce an ayyana masa ga wani dutse da zai doka wa aqwalil hujja kuma wannan ya fi karfi ta wajen tabbatar da hujja game da cewa wani dutse ne annabi Musa yake dukawa kafin ruwa ya bubbugo ga banu Isra'il haka na Abu Hayya tafsirin nasa tafsirul bahr muhit mujallal na farko shafi na 227 yace wa zahirul qur'an zahiri qur'ani abinda ya nuna mana shine annal hajara laysa bi muayyan wannan dutsen da Allah ya umarci annabi Musa doke shi ba a ayyana shi ba is lam ya taqaddam zikirin babu ambaton wani dutse da ya gabaci wannan magana fa yakunu hadha ma'hudan bare a jingina wannan magana a nemi bambanta wannan dutsen da wancan wa annal istisqa lam yatakarrar sannan kuma da Allah ya ce ya umarci annabi Musa ya doki wannan dutse da sandarsa sau ɗaya ne annabi Musa ya kiwon wannan dutse la huwa wala darbi duka ɗaya annabi Musa ya yi haka ƙur'ani ya nuna mana sannan ɓuɓɓugowar ruwa ɗin sau ɗaya ne ba wai an yi ta maimaitawa ba ne wa inna hadhihi alkayfiyat allati zakaruha sai malamin ya ce irin waɗannan siffofi da malaman tarihi suka dinga bayyanawa lam ya ta'arrad laha lafzul qur'an babu wani lafazin qur'ani da ya gindayo su fa yuhtamal an yakuna zalika mutakarraran bare har a ɗauka cewa abin an maimaita don haka sau ɗaya annabi Musa ya daki wannan dutse kuma sau ɗaya ne ruwa ya bugo daga jikin wannan dutsen gabanin Isra'il wa yuhtamal an yakuna zalika ratan wahida sannan ta yiwu ya kasance wato sau ɗaya ne annabi Musa ya daki dutsen wal wahida hiya al mutahaqqaqa kuma sau ɗayan nan shine ma abin da ayar Qur'ani ta tabbatar don haka duk waɗancan labarai da muka karanta ba su da asali a Qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa iyaka Allah ya umarci annabi Musa ya daki dutsen dassa ko dutse da sandar ruwa ya bubbugo daga jikin dutsen ga banu Isra'il kamar yadda suka bukata annabi Musa ya roƙar musu Allah yanda mutane suka dinga ba da labarai daban-daban game da siffar wannan dutse haka kuma sandar annabi Musa ma ita ma sandar da ya doki wannan dutsen da ita haka aka dinga ba da labarai iri-iri ka duba tafsirin ibnu kasir suratu taha kan aya ta goma sha takwas a mujallar na uku shafi na ɗari da arba'in da shida lokacin da Allah yake gaya ma annabi Musa farkon ganawar annabi Musa da Allah lokacin da Allah zai bashi manzanci yace masa innani ana Allah la ilaha illa ana ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوقع عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى الله تبارك وتعالى الى بامنا بار وهي فرقه ganawar farko da ya auku tsakanin annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salam manzanci matsayin na ne ana Allah ya kai Musa lalle fa ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta sai ni fa'budni don haka ka bauta min wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaya da sallah domin tunani inna sa'ata atiyatun lalle sa'ar karshe da duniyar nan tana tafe akwai sa'a wadda in ta zo duniya ta zo ƙarshen ta kenan wannan sa'an tana nan tafe a kada ukhfiha ina kusa ɓoye ta don haka babu wanda ya san wannan sa'a in banda ni mala'iku ba su sani ba kuma wani dan adam bai sani ba ce hikimar sa'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce litujza kullu nafsin bima tas'a hikimar samun tashin kiyama hikimar lahira domin komai Allah yayi akwai hikima a cikinsa da aka ce za a tashi a kiyama mecece hikimar wato kiyama din hikimar ita ce tabaraka wa ta'ala ya saka ma kowai abin da ya aikata wanda ya mai kyau a ranar lahira Allah ya bashi kyakkyawan sakamako wanda ya yi mara kyau a ranar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa gwargwadon aikinsa sai Allah ya ce ma Musa fala ya yasuddannaka anha kada ka yarda mallayu biha wanda bai yi imani da sa'ar karshe ba ya kawar da kai ka yin imani da ita wannan sa'a wata ba hawa fatar da karka yadda mutumin da bai yi imani akwai ƙarshe ga duniyan nan ba yana bin son zuciyarsa domin duk wanda ya ki imani da cewa duniya za ta ƙare wannan son zuciyarsa kawai yake bi tunda akwai alamomi da ke gwada cewa ita duniyar nan ba za ta tabbata ba ko ni ka gani yana da farko a duniyar ƙarshensa na tafe don haka ita kanta duniyar akwai lokacin da za ta ƙare in ka bi irin waɗannan mutane masu ƙaryata tashin kiyama fatar da za ka hallaka ganawar farko da Allah ya da annabi Musa kenan ganawar da ya ba shi manzanci yake jan hankalinsa ya kiyaye kada ya yi biyayya ga mutumin da ya ƙaryata tashin kiyama to sai Allah ya ce masa wa ma tilka biyaminika ya Musa menene a hannun daman ka din nan me kake rike da shi ya kai Musa qala sai ya ce hiya asaya sandana ne ai sanda nake rike da shi a hannun dama na <clears throat> atawakkau alaiha sandan nan nawa yana dogara da ita yana tambani ko Allah zai ce ya daina rike sandan don haka sai tashi bayani ga Allah hikimomin da suka sa mai Musa yake rike sandan hiya asaya atawakkau alaiha ina dogara da ita wa ahushu biha ala ganani kuma ina kaɗe ya'i wato ganye ga dabbobi da nake ciwo. da ita wannan sandar waliya fiha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu bukatu na daban ma da sanda karkashin cewa ina da wasu bukatu da wannan sanda a malamai suka ba da labarai daban-daban akan ita wannan sanda ta annabi Musa sandar da yake dukan wannan dutse ruwa ya bubbugo ga banu Isra'il ka duba tafsirin Ibn Abi Hatim ya jingina hadisi ga Abdullah bin Abbas wai sandar annabi Musa din nan a iya iyaha malakun mala'ika wani mala'ika ne ya ba mu annabi Musa ya danka masa tace idza tawajjaha istawajjaha ila madiyan lokacin da annabi Musa ya fuskanci madiyana lokacin da ya bar kasar Masar a sa'ilin da ya kashe wani mutum ya gudu ya bar ƙasar Masar ya tafi madiyana yana cikin tafiya sai mala'ika ya zo ya ce musa ga wannan sanda ka rike ta zama fitilarka fakanat tudai'u lahu billahi don haka sandar tana haska masa hanya cikin dare wa yadribu biha al sannan idan annabi Musa yana tafiya yadda ki kasa da wannan sanda fa yakhruju eh, lahu nabatu sai tsuro ya fito idan annabi Musa ya doki kasa sai kasar tafi da toho in ka duba tafsirin ibnu kasir ibn kasir ya ce wa qad takallafa babuhum malamai sun yi ta da kansu da zikir shay'in min tilkal ma'arib da annabi Musa ya ce ma Allah ina da wasu bukatu game da wannan sanda wato akwai wasu abubuwa da sandan nan take ne ibn kasir ya ce to wasu malamai sun wahalar da kansu wajen kokarin gane waɗanne bukatu ne annabi Musa yake samu game da ita wannan sanda tashi in ji ibn kasir yace allati ubuhimat faqila suka ce wa tahrusu lahu al-ganam idza nama annabi Musa idan yana tafiya yana kiwon dabbobinsa dare yayi lokacin da zai kwanta wannan sandan tashi ita take ci gaba da kiwon dabbobin ko da rana ne annabi Musa ya kwanta zai dan yi bacci to sandarsa sai ta ci gaba da kiwon dabbobinsa je ibnu kasir yace wa ya gari ha kuma annabi Musa ya kan kafa sandar fatasiru shajaratan tudilluhu idan yana tafiya a cikin rairayi a hamada babu wata bishiya da za ta yi masa inuwa in ya kafa sandar a cikin yashi sai sandar ta zama bishiya ta yi masa inuwa sannan ya ce annabi adam wato lokacin da ya sauko daga aljanna ya sauko da sandar annabi musa dinnan kun ga da aka ce ya saukar da wancan dutse haka kuma aka ce ya saukar da sandar annabi musa tun lokacin da allah ya saukar da annabi adam daga gidan aljanna don haka sandar ma daga gidan aljanna take fatawarasuha asabiru an asabiru an akabir yace don haka yara suke gado daga manya wannan annabi ya gada daga wancan annabi da ya zo mutuwa haka nan hatta wasalat ila shu'aib har da ya iso ga hannun annabi shu'aibu fa a'ataha musa sannan annabi shu'aibu ya mika ma annabi musa da kuma wannan dutse to wa za lammastar ahu lokacin kenan da annabi musa wato yayi alkawari kiwo ga annabi shu'aibu yanda Allah madaukake ya bamu labari a suratul qasas inji ibnu kasir aya ta 27 da Allah yake cewa qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya uridu an a ihdabnatayya hatayn ala an tajurani thamaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين annabi salam lokacin da ya isa kasar Madiyana ya samu ganawa da wani mutum da aka ce annabi Shu'aibu ne in je ibnu Kasir yace qala inni uridu an unki haka ihdamnatayya hataini ya kai Musa ina son zan baka auren ɗaya daga cikin yayana mata guda biyu dinnan ɗaya suka kira ta da suna safura ɗayan kuma suna kiranta sharka ko liya wato su biyu ya da kanwa wanda labarin yana da tsawo ibn kasir ya datsa labarin don ya ba mu bayani game da asalin inda annabi musa ya samu wannan sanda ya ce ai lokacin da ya gana da annabi shu'aibu ne da suka haɗu annabi shu'aibu ya ce masa to ina son zan baka auren ɗaya daga cikin ‘ya'yana biyu ɗin guda biyu da safura da sharka ko a ce mata sharfa ala an ta'ajura ne samaniya a kan cewa za ka yi min ijara za ka yi min kodago za ka yi min leburanci na shekara takwas fa atmamta ashirin idan ka cika ya kai goma fa min indika ta wannan kuma zaɓin ka ne amma sharaɗi za ka yi min kodago na shekara takwas wannan shine sadakin aure da zan baka na ɗaya daga cikin 'ya'yana mata guda biyu ɗin nan wa ma uridu an ashuka alayka amma fa bana nufin in kuntata maka bana in kuntata maka satajiduni insha Allahu min salihin zaka same ni in Allah ya so cikin mutanen kwarai kaga yana ga wa Annabi Musa ga sadakin auren yata wadda duk kake so ko dai yar ko kanwa yar ita ce sharfa ko liya kanwar kuma ita ce safura wanda sunayen nan ba su da asali a ƙur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa malamai sun ɗauko su daga littattafai na ahlul kitabi suka sa iyaka abinda Allah yake gwada mana shine ya gaya ma annabi wato ya gaya ma annabi Musa cewa shi wannan mutumi zai ba shi ɗaya daga cikin 'ya'yansa aure sadakin shine zai masa aiki na shekara takwas in ya cika sun yi goma to shi ya zaba قال سيتي ذلك بيني وبينك ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نكون وكيل قال سأنا موسى يتي مصر ذلك بيني وبينك والله mu'amala ce ta auku tsakanina da kai babu wani shaida sai Allah mu biyu ne kadai muke maganan nan ai laini ka wato ko cikin wa'adi biyu ba na gama fala udwana alayya to babu wani zalunci a kaina in na zaba in shekara takwas ina maka aiki falillahi alhamdu in goma na cika wannan dai zabi na ne wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakili bisa ga abin da muke faɗa wato babu shaida Allah shine mai shaida a tsakanin mu to da suka yi wannan alkawari sai ya ce masa to ga ga yata guda ka aura sai ya zabi guda wanda imamu malik bin anas Allah ya ji kansa Al'imamu malik mai mazhabar malikiya yake ba da labarin cewa wannan mutumin shine annabi shu'aib alaihi salam huwa qassa a wannan aya imamu malik da kansa ya ce annabi shu'aib ne kuma ya kafa hujja da cewa min ibrati ilkahil dikra wala tusta'mar hujja ce cewa za a aurar da budurwa ba tare da annabi ta ba in ji imamu malik domin ga abinda shi annabi shu'aibu yake faɗa cewa zan baka ɗayan ‘ya'yana biyu a kan cewa za ka yi min hidima ta shekara takwas ko goma kaga ba a nemi ma shawaran ita yar ba don haka imam malik yake ganin wannan wata hujja ce da take gwada cewa uba yana da ikon ya aurar da mace matukar budurwa ce ba tare da ma ya shawarce ta ba Ya yace shi ya zuwa a qur'ani ma fil qur'ani anni uridu an unki haka ihdan latayya hataini sai ce lam yadhkur fi hadha al-istimar a cikin wannan aya Allah bai ambaci cewa shi wannan annabin Allah annabi shu'aibu zai shawarci ko ko zai nemi umarnin wadda za a auren ma annabi Musa alaihi salam ba wa fi qawlihi sannan kuma da Allah ya ce wallahu ala ma naqulu wakil annabi Musa ya ce Allah shine wakili akan abin tsakanina da yana magana da annabi akan auren da za a bashi shi imam malik sai kafa hujja da wannan akan cewa innahu aqidu nikah duna shuhudin ko ba shaida aure ya kullu wa inna ma yushtaratu fihi al-i'lan wa at-tasrih abin da yake zama sharadi kawai shine a sanar da cewa an daura auren amma shaida ba sharadi bane don ko da sharadi ne da annabi Musa bai ce wallahu alama na naqulu wakil ba wato imamu malik ya samu wasu hujjoji game da wasu hukunci suka shafi a cikin wannan aya da take suratul qasas ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallal na uku shafi na 1477 to anan tafsirin bahar muhit lokacin da wannan aure ya tabbata قال له sai annabi shu'aib ya ce masa idhab fa khudh asan ka je ka dauki sanda fa dhahaba ila al sai ya tafi wani daki akwai wani ɗaki da aka tara sanduna tare da shi annabi shu'aibu suka shiga wannan ɗakin annabi musa dama aikin da zai wa annabi shu'aibu kiwo ne zai masa kiwon shekara takwas ko goma saboda ya bashi auren yarsa to akwai ɗakin da ya tara sanduna ka ɗauki guda a ciki da ya tafi fatawarat hadhihi ila yadihi yana shigowa sai sanda guda ta tsalle da kanta ta fada hannunsa fa amara hu bi raddiha sai annabi shu'aibu ya ce ka ajiye wannan sandan ba naka bane ka ɗauki wata fa akhadha ghayraha ya sake mika hannu ya ɗauki wata fa tarat ila yadihi sai waccan ta farkon ta sake yin tsalle ta fado hannunsa sai annabi shu'aib da ya ga haka fa taraka halahu sai ya ce to rike wannan sanda tunda har sau biyu da kanta take fadawa hannunka to wannan labari shi yana cikin tafsirul bahar muhit game da abin da ya auku tsakanin annabi Musa da annabi Shu'aib wanda al-Hasan akan haka yake yin raddi ga maganar Imam Malik cewa wannan mutumin shine Annabi Shu'aibu ya ce wa laysa bi Shu'aibin wannan mutum ba Annabi Shu'aibu bane walakinahu sayyidul ma'i yawma izin wani shugaba ne na wannan gari a wannan lokaci domin ayar Qur'ani bata gaya mana sunar annabin da ya ba mu Annabi Musa ya aure ba kuma ba a mace annabin Allah bane sai dai mutum ya ce sata jidu ne in sha Allahu min salihin ka same ni in Allah ya yi nufi cikin mutanen kwarai babu hadisin da ya tabbatar da cewa annabi shu'aibu ne to wannan sanda da aka ce ya same ta wajen annabi shu'aibu shine ibnu kasir yake cewa wannan labarin shi ma bai tabbata ba ka duba tafsir ibnu kasir suratu taha mujallal na uku shafi na 146 yace wa zahir magana da take zahiri annaha lam takun kazalika duk abinda malamai suke jinginawa ga sandar annabi Musa sandar annabi Musa din nan ba haka take ba walau kanat kazalika da a ce haka sandar annabi Musa take za ta yi tsalle da kanta annabi Musa yana tafiya zai kafa ta ta zama bishiya ta yi masa inuwa da ire-iren waɗannan labarai ya ce da a ce wannan sandan tana waɗannan abubuwan mamaki لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام سيرورتها ubana. da annabi Musa bai ji tsoro ba lokacin da Allah ya ce jefar da sandanka da ya jefar da sandan sai sandan ta zama macijiya me ya faru annabi Musa sai ya juya ya kama gudu kaga da a ce sandarsa tana waɗancan abubuwan mamaki din da lokacin da sandar ta zama macijiya annabi Musa bai gudu ba dan da ba zai ji mamaki ba dan ya san sandarsa sanda ce ta musamman wanda tana iya aikata komi hujjar ibn kasir Allah ya ji kansa yace fama kana yafiru minha hariban walakin kullu zalika min al-ikhbar al-isra'iliyat yace duk waɗannan labarai game da sandar annabi Musa labarai ne da aka samo su daga banu Isra'il wa kaza qawlu ba'dihim haka ma da wasu ke cewa innaha kanat li adam alayhi salatu wa salam sandar ta samo asali daga wajen annabi Adam wa akhar wata riwaya kuma a ce inna hiya dabbatul lati takhruju qabla yawm qiyamah wata riwaya ka ce ai dabbar da Allah ya ce za ta bayyana a doron ƙasa kafin tashin kiyama don akwai wata dabba da za ta bayyana Allah ya bamu labari a Qur'ani cewa akwai wata dabba da za ta fito wadda za ta riƙa yin alama fuskar kowa wannan dabba za ta bayyana za ta yi ma mutane magana sai malamai suka ce ai wannan dabba ita ce sandar annabi Musa ibnu kasir ya ce duk wannan magana kissa ce ta banu Isra'il ƙarya ne ba shi da asali a Qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ta'ala ya samu gane don haka labarai da ake badawa game da kissar annabi Musa ne da suke kunsan soshi da aka ciro su daga tafai na ahlul kitab magana in ta zo Qur'ani ko ta zo hadisin annabi Muhammad ko fassara ta sahabin manzon Allah ko aka samu ittifaki na fahimtar malaman sunna wannan magana ita ce tafi dacewa musulmi ya ɗauka. Allah ya ba mu labari cewa annabi Musa ya roki Allah ya shayar da banu Isra'ila ruwa fakulna sai muka ce ibrib bi asakal hajar ka doki dutse da sandarka abinda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani kenan fan fajar min husnata asharata aina sai idanun ruwa goma sha biyu suka bubbugo daga jikin wannan dutse kad alima kullu unasin mashrabahum kowace jama'a ta san mashayanta sai Allah ya ce musu kulu washrabu ku ci kuma ku sha min rizqin lahi daga arzikin da Allah ya baku ba tare da kun wahala ba ba ku yi wahala ba Allah ya baku abinci ba ku yi wahala ba ya baku abin sha wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi fitsara cikin ƙasa kuna masu barna kuna saba ma dokokin Allah abinda Allah ya gaya mana kenan yayi wata ni'ima ga banu Isra'il ya ba su abinci ya ba su abin sha wanda ruwan nan ya saba ruwan da dan adam ya sani abincin nasu ya saba ma abincin da dan adam ya sani kaga ya musu kyautan da bai taba yi ma wata halitta ba amma duk da haka nan sun fitsare da ma'ana sun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala iyakan abin da Allah yake so mu mu gane kenan ba kokarin ka san shin yaya dutsen nan yake ko ya sandar annabi Musa take ba da zaran mutum ya fara bin tasalsulin irin wannan to sai ya fada ma kissoshi na baro Isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya mu gane za mu dakata haka sai kuma gobe Allah ya sa mu ci gaba da karatu kuma Allah ya sa albarka cikin wanda muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da yau kana alhamdulillah mun saurari karatu muna fata kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da aka faɗi da kuma wannan wata alfarma Allah ya sa muna cikin bayan da za a yanta bayan haka kafin tambayoyi don akwai sanarwa da aka saba yan uwa musulmi ana cikin goman karshe insha Allah a yawaita aikin alkhairi na na dunkulen dare da kuma sauran wasu ibadoji to da wannan ne yasa ake neman don Allah kuma har yanzu mutane su dan ƙara hakuri su taimaka fi sabilillah yan agaji su zagaya duk da yake kuma mata ma sun aiko cewa yan agaji ba su tura yan ƙanan yara wani su an san taimako ko ba san taimako mata ne ba su sani ba don Allah yan agaji sai su kokari sa in ƙanan yara su je wurin su to wannan ke da Allah taimaka fi sabilillah to akwai tambayoyi kamar haka na farko ce assalamu alaikum wa Allah ya gafarta malam ina da tambaya dan za a ita malam ya halasta musulmi ko kafiri na dabba ko kaji idan lokacin krista ya zo ko kuma idan wata lalura ta same shi babu da da zai sa musulmi yanka makafiri abin abinda zai bukinsa tarayya cikin aiki na laifi kamar tarayya ne a cikin zunubi idan ya yarda da addininka yana daraja addininka shi ya sa ya ce ka yanka masa to ya musulunta ma idan kuwa bai yarda da addinin ka ba yana buƙatar ka yanka ne don ka ci domin suna yin haka hikima ce ta in ka yanka in aka ce musulmi ne yanka dabban to musulmi za su ci abincin kirsimatin don haka suke kiran musulmi ya yanka cin abincin kirsimati baki ɗaya saba ta farkin sunna ka duba iktida'u usiratul mustaqim na ibn eh, taymiya da ahkam ahli zimma na ibnu qayyim al domin suna yi ne don bukin addininsu idan kuwa har za ka ci kai ma kamar yadda suke ci ka sha kamar yadda suke sha su baka kuɗi eh, kyauta ka karba ka ji daɗi kaga ka ji daɗi yadda suka ji daɗi kenan an yi buki tare da kai ah. don haka babu wani bambanci amma abincinsu na daban wanda bai shafi wannan ba wannan kuma hukuncin sana nan daban duk abincin da ya shafi buki na kafirci haramun ne musulmi ne don in yayi shi ma yayi bukin haka shekul islam ya yi cikin ittiba'u siratul mustaqim tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mara na tambaya tambaya ta ita ce lokacin da wato ya balaga baya sallah kuma wato baya sallah kuma ya rasa wato kirgalar zai yi kwanakin da bai sallah ba lokacin da ya balaga ta masha'ansa sai kuma na ji wani malami ya yi wa'azi akan wannan to ya zan yi wayannan sallolin ko ko wani abu zan yi ya kiyaye na filfilo in ya kula da na filfilo Allah madaukaki zai cike gurbin waɗancan salloli da bai samu damar yin su ba ina hasanati yuzhibna sayyiati na. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina hukuncin mutumin da zai boshi iska da rana ya zo cikin masallaci wato ya kwanta ya yi barci shin ko ya halasta don wasu malamai sun ce bai kamata ga mazauni gida ba ya zo kwanta masallaci alhali ga gidansa wai haramun ne ya gaske abu masallaci daki ne na kowane musulmi ah, ba daidai bane tuhumar kuma wanda ya taho ya kwanta din illa dai in ya kasance lokacin ibada yana hana mutane ibada wannan kuma shine laifin amma ba laifi bane don musulmi ya kwanta a masallaci kuma babu laifi din game da bayanin da malamai suka yi cewa mutum yana da gida ya baro ya zo masallaci ya zauna zai iya hana wasu ibada a kai ba mamaki akwai waɗanda ba su da gida din sai a kyale musu masallacin sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum biyu ne waɗanda suka yi suka samu liman na watan tafiya ta ƙarshe to ko da suka zauna sai aka sallame za su iya watan jam'i da ba zai yi ba saboda saboda dukkansu suna biyayya ga liman ba yiwuwa kuma wanda yake biyayya ga liman ya fita ya sake yin biyayya ga wani biyayya ɗaya ce ko inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi tunda har dukkan su sun zo sun samu liman yana sallah sun yi kabbara suna bin shi annabi ya ce idan liman ya gama sallah sai su cika abin da suka rasa kowa ya cika nashi idan dai ya koma bin ɗaya to biyayyar da ake bukata a samu dai an rasa ta don haka sallarsa gaskiya tana cikin hadari sai tambaya ta gaba duk da yake an karanta ta kwanan baya kuma an sake rubuto ta sai malam don Allah ina son mm, ina son don Allah malam shi mun takaitaccen tarihin sa da kuma inda ya karatu assalamu alaikum da tarihi ya ka karatu da nake in nayi daidai Allah ya bani lada in nayi kuskure a gyara min Allah ya gafarta mana amma tarihi tarihi na ba musulunci bane tarihi na ba zai karawa addini komai ba saboda haka ba dalilin sa sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam wasu suna so watan kunar bakin wake watan bam kamar su na irin da palestine ke yi ke hadda sauran masu irin usama malam ya halasta a musulunci su rinka irin wannan sukan a babu shakka abin da suke yi ya saba ma wato salon yaki na musulunci kunar bakin wake sai dai kuma suma ma suna da hujjojinsu na yin haka hatta malamai na saudiya sun rubuta littafi akwai wanda ya rubuta littafi musamman akan wannan mas'ala din suna da hujjarsu hujjarsu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alharbu khud'a yaki dan yaudara ne kuma yadda ma ake yaki zamanin annabi ba haka ake yanzu ba ya canza siffa saboda haka dan sun canza salo suna ganin ba laifi bane kuma ala kulli halin ba daidai bane musulmi ya rika aibanta dan uwansa musulmi da yake fada da wani wanda ba musulmi ba domin yana da kyau mu dubi ne dalilin sa kada a kira su yan ta'adda don kafirai sun kira su yan ta'adda kai karka kira su babu ta'addan da ya wuce wani Amurka da yan uwanta suke wa kasashen duniya murdiya da sauransu mutum yana da kasarsa a zo a danne shi a hana shi yanci yadda falasini take babu garin Allah da zai waye ba a kisan musulmi a wannan kasa a su za a zo a fada musu tankocin yaƙi da bama-bamai da sauransu ta sama ta kasa amma kawai dan sun ɗauki bom ɗaya ya ɗaura ya fada cikinsu shine ya zama an kira su 'yan ta'adda waɗanne ne 'yan ta'adda na asali da 'yan ta'adda waɗanda suke musu murɗiya suna cin zalunsu ba daidai bane musulmi ya rika wannan ya kamata mu bi tarihin abin da kyau don mu gane waye azalimi don da yawa turawa sun wanke basiran musulmai za a ga musulmi ya tashi yana faɗa da yan uwansa musulmi a halin rashin sani sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam a taimaka a yi mana bayani akan zane-zane da ake yi da aska wato ko har da ma design din da mata suke yi domin kwalliya a mazajensu ko wanda wanzan mai ke yi ga fuskan mata ya asalin abin yake to dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa la'anan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwashi ma wal mustawshima annabi ya tsine wa mace ne zane da wadda take mata zane kuma ko namiji ne zane shi ma Allah tabaraka wa ta'ala kenan ya la'ance shi illa dai wanda aka yi maka ba kai kai makanka ba ba a kama ka da laifi a kai kuma duk aikin da mutum a cikin kuskure ko jahilci rashin sani Allah bai kama shi da wannan laifi muna fata Allah ya gafarta mana don haka abinda annabi ya faɗa ya kamata ya yi kokari mu kiyaye shi tunda annabi ya ci zane kowace siffa ta zane mu kaurace mata kawai design zane abin da aka ce ma duk zane ne mu kaurace masa ba da zawa abin sai zane ba duk maza bane ma suke son wannan zanen wasu mazan ba su kaunar zanen don haka ba da amfani sai tambaya ta gaba yake cewa ni nake da makwabta arna a kasuwa sun yi alkawarin aure amma ba su yi ba da junansu to sai wani lokaci su kama faɗa ni kuma ina sulhunta su ya matsayi na yake babu laifi ya kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana dan waɗannan ba musulmi bane ko don babu aure tsakanin su ba za ka yi alheri gare su ba sulhu yana da kyau la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi Allah ce islahin bainan nasu gyara tsakanin mutane abu ne mai kyau ba ce gyara tsakanin musulmai kawai ba hmm. sai tambaya ta ga wuce cewa assalamu alaikum wa ta ita ce mutum ne da matarsa yana son ya koya mata karatu taƙi yayi yayi taƙi ya mata nasiha taƙi wai shin menene matsayin shi da ita har yanzu yana nan a matsayin rijalu qawwamuna 'ala nisa har yanzu yana nan a matsayin wanda amanar addinin sa don haka ci gaba da umarninta in ya faskara ya tafi ga waliyanta tambaya ta ga assalamu malam shi wata ya kai goman karshe mata aure suna son su yi hajji shin a ɗaki ya kamata su yi koko a masallacin suna tafiya wani fa'ida <laughs> tana son tahajjud ta ga liman sai musu bayani kenan ko za a ware musu wani guri a masallaci eh wai dai cikin masallaci da aiki da shi ne ga ta gani ba nan ne ke san girman masallacin ba ga gefen maza ga na mata in ya isa to wannan an amsa ce ta liman da kai <laughs> to sai ba ta ce assalamu alaikum malam bayan gaisuwa ta addinin musulunci shi malam ya halasta mutum da ke itikafi fi fito ya saurari wa'azi kamar yadda ake yi yanzu nan idan masallacin da yake itikaf ana wa'azi daidai ne da shi mata da ake itikaf ya shafi ibada <clears throat> mafi kyau mata su zama a gidan auren su ya fi akan ce sun fito sun taho itikaf a masallaci matukar ba larura ta hukunta haka ba kuma in dai har aka san ba zai haifar da wata mushkila ba amma zaman su a gida shi ya fi alheri don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana mace ta ya fi sallar ta a masallacin annabi muhammad dai kuma wani masallaci a duniyar nan ma gaba daya masallacin annabi dai kun sani sallah a ciki ya dara musallan da zaka yi a masallacin unguwanku da lada sau dubu to annabi ya ce sallah in mace ta yi a ɗakin ta yafi wanda ta yi a masallacin annabi ba dai kuma wanda za ta fito ta a masallacin unguwanku da haka ta tsaya a ɗakin ta ta yi biyayya ga mijinta ta bauta ma ubangijin ya fi insha Allah sai tambaya ta gaba ki cewa matar matar da idan mijinta ya shigo ɗakinta domin ya zo da ita bayan ya mata sallama shi shi zai fara mata magana ko ita za ta fara masa magana <laughs> shi zai fara da sai ta insha Allah hmm. ta akbar sai tambayar ta ga wajen cewa shawara zuwa ga malam don Allah malam idan har hoto haramun ne to ku ɗan tsawatar da masu ɗaukar hoto suna sawa a bayan kasa ɗinku to ku ji ku daina don haramun ne ko? <laughs> sai tambaya ta ga wajen cewa malam na taɓa jin wata fatawa shin ko ka karanta da mu